Sheikh Al-Mustapha Abubakar wanda ke zaune a ƙauyen Tudun Fela na gundumar tsibirin Dogon Dutse, mashahurin malamin Islama ne da ke da ɗumbin jama'a. A makon jiya ne labarin kama shi ya bayyana, wato lokacin da aka gabatar da shi a gaban alƙalin kotun kula da laifukan da ke da nasaba da ta'addanci. Duk da cewa ya shafe watanni aƙalla biyu a ofishin jami'an tsaron jandarma. malamin da ke auren mata saba'in 78 na fuskantar tuhumar aikata wasu laifukan da suka saba wa addini da ɗaya gefe laifin take dokokin ƙasa da ƙasa lauyan da ke kare shi bubakar mai rabo ya yi mana ƙarin bayani eh layuku ne ake ake tugama malam da su layi na farko shine layi na tarata da farson aka nuna cewa akwai mutane da ka yi mai aiki da yara da manya a cikin garaki e, sai ana nuna kama shi eh, yana sa su yana amfani da su ne yana yana cin gaje shi sannan laihi na biyu ne kama eh, esclavagism ne kama pratik esclavagist ya maishe su kama ta mukan bayan shi waɗannan mutanen laihi na uku kuma shi ne ya yi arme wanda ya saba ma doka ya saba ba al'adunmu kamar cewa ya yi mata da yawa saba'in da yan kai usman tahiru wanda ɗaya ne daga cikin tsofaffin almajiran wannan malami ya ce kosawa da abubuwan da jagoran nasu ke aikatawa ne ya sa jama'a soma bijirewa umarninsa har aka kai matsayin da labarin ya isa kunnuwan mahukunta kamar in bar shi aurariki da yake haɗawa na ɗiyan mabiyan shi to dukkan aurarikin nan da yake haɗawa sadakin da ake kai na ɗiya mata da ake aure suwa shi yake canya sadakin to da mabiyan abin ya fara kai musu karo yawanci wasu sai ba su yadda a ɗaura auren ɗiyansu sai an ba su sadaki ko kuma in an ɗaura auren ba su yadda a kai amarya sai an ba su sadaki to wannan abin da mabiya suka fara yi shi yasa sai ya tara al'umma yana muna haɗa akan wannan rashin ladabi ne za a ɗaura auren ɗiyarka ka tambayi sadakin auren ɗiyarka kamata yi shi ka bar shi duk hukuncin da ya yi shi kuma hukuncin da yake yi sadakin ne yake kamawa yana canyewa yankurin jin ta bakin almajiran gausu almustafa da danginsa da muka tuntuɓa ta wayar telefon ya citira ba idan ayyukan yada addini malamin da ke kiran kansa mahadi na ayyukan noma inda almajirai da mukarrabansa ke aiki tukuru domin samar da cimakar da yake ciyar da su kawo yanzu ba a yi zaman shari'arsa ba ballantana a iya sanin abin da ka iya zama makomarsa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar?